To masu kallonmu da masu mu a daidai wani lokaci barkanmu da kasancewa da wannan feji na Aminci rediyo wanda ake kama kan mita 300.9 a zangon FM inda tun ɗazu mun bayyana muku cewar za mu kawo tattaunawa ta musamman da dakataccen shugaban hukumar karɓar korafi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano barista Muhi Magajiri mun gado. Suna na Aliyu Safiyan Alhassan nake fatan za ku biyo mu a hankali domin ku jiyar da wannan tattaunawa za ta kasance. A kamar da aka sani a ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai wata babbar kotu a nan jihar Kano ta ba da wato ta yi hukuncin cewar a barista muhimmin gaji Riman gado ya koma kan wato kujerarsa ta ita waccan kujera da na ambata tun a farko da kuma wasu batutuwa na siyasa a cikin wannan tattaunawa zani. barista mu ne maka barka da wani lokaci wa alai barka ka jama'a assalamu alaikum ah, to ah, mun waye gari da ganin hukunci da kotu ta yi mm. ah, dangane da turka-turka da ake yi tun bayan da aka dakatar da kai a waccan kujera ta shugabancin hukumar yaƙi da karɓar ƙorafi da yaƙi da cin hanci da rashawa mm. kai wa al'umma ƙarin haske ya hukuncin ya kasance to kamar yadda ka tambayar ne eh, eh, wato kotun dai national industrial court mm. kuma abuja ne duk cases da muka kai a Kano ba wanda suka bari ya motsi ita kanta wannan shari'ar su ba yanda ba shi yunkurin dawo da shi abin nan din ba ba dawo da shi Sai muka yi adawa da abin sosai muka ce an dawo da shi Kano da alƙalin da yake Kano yana son lafiyarsa yana son eh, mutuncinsa ba tsaro gare su ba su ma a cikin al'umma suke dole su ma suna da kasan amma Allah da hikimarsa da muka yi nasara aka ƙi yadda a dawo da shari'ar Kano to sai shari'a ta yi tasiri kuma abin da kotu ta ce duk da na <laughs> kafin judgment din ya fita jiya na suna ta kokari su counter din narrative to amma ita ƙarya fure take ba ta yaya kuma ranar wanka ba a ɓoyanci me hukuncin ya nuna yawwa abin da hukuncin ya ce wanda na ga ina da kofin zan baka ya nuna cewa na farko dai mu abin da muka nemi kotu ta yi shine ta kalli abubuwan da aka fara daga shi kansa dakatarwa hmm. muka ce kotu ta gaya mana dakatar wannan baya bisa ka'ida kuma majalisar dokoki ta jihar Kano ba ta da ikon da za ta iya zuwa ta karbi complain daga hannun a accountant general ta ce wai za ta duba akan yadda muke gudanar da aiki suna da oversight function obviously za su zo su ga abubuwan da aka yi hmm. amma ce za su gudanar da ayyuka misali za su duba yadda muke gudanar da ayyuka wannan part of executive function ne sai kuma interpretation da legislative za su eh, da judiciary za su yi mm. to kafin sannan mun taba kai kara farkon abin mun kai kara a kotun jihar Kano wannan kotun jihar Kano ita ce wadda suka hana aikin yayyo har zuwa yanzu shekara ɗaya da kusan wata hudu wata biyar kes yana nan ba ko memorandum ɗaya da suka rubuta misali an kai karar amma eh, kuma ba a eh, zama ba a fara kuma yawa to saboda haka wannan da aka yi processing wannan case sai muka tafi to da wannan suka yi to gajiya sai suke cewa ai muna da case irin wannan saboda haka a kori ma karar da muka yi amma kotu da ta duba abubuwan da aka yi mana zai ga ya wuce gona da iri hmm. sai suka saurare mu suka ce to wannan prayer din sun sallame ta amma abin da suke magana shine na farko ba za su shiga maganar hurumin hmm. ba za su shiga hurumin gwamnati na ta dakatar da ni ba na biyu kuma ba za su declare din suspension din as illegal amma hmm. suka ce su kuma a fahimtar su ni ne halattaccen shugaban wannan hukumar hmm. sannan suka umarci gwamnati ta biya ni kuɗi tun daga farkon suspension din har zuwa yanzu su biya ni albashi na kotun ta yi lissafi naira miliyan biyar da dubu ɗari hmm. sannan sai suka ce kun a ci gaba da biya na albashi har a dawo domin ita kotun tana da masaniya ko kuma ta yarda cewar bai kamata a ce an kawo wannan gabar mutum yana da katice ba kuma sai suka ce kuma wannan takardar da aka bayar da su a ganin su tunda su a tunanin su ai sun gama kurata kawai mm. to wannan takardar da aka bayar za ka ga suka ce ba za ta taba zama ta zama sufficient cewa ta kurin daga aikin ba sannan kuma ba ta zama cewar ta ta cire ni da a matsayin ta raba ni da wannan hukuma ba ta raba ni da wannan hukuma ba mm. so wannan nasarar da muka samu shine duk karece karecen su ya ruguje duk ƙaryace ƙaryacen su mu cewa za mu kaza mun binciki kaza za mu kaza za mu kaza na farko dama kamar yadda doka tana da public officers protection law ta tanaji cewar idan mutum ya aiki kana da korafi a kansa wata uku ke da shi za ka kai shi kara yau ni baya aiki a kaina wannan dokar saboda a'a an matsu sai an nemo laifi because if you want to hang a dog mm. you give it a bad name kuma dama dalilin da yasa aka fitar da ni wani dalili ne na irin aikin da muke To kuma irin wannan aikin in ba so kai ka samu kashin kaji ka dora mutum ba in ka fitar da shi akwai abubuwa dama da suke tasowa mm, wannan dalilin mm. to amma kafin ka dora wani zai mamaki cewar wannan hukunci da aka yi mm. gabanin wato ya je ga al'umma an ji ana magana cewar kotun ba haka ta ce a mai da kai ita wacce kujera ba ya kake kallon wannan magana da aka dinga yadawa cewar ba haka hukuncin yake ba kamar yadda kai kake faɗa ni ba ni na faɗa ba yan jarida ne suka kalli hukuncin suka yi rubutu ko ba gane ba sun yi rubutu kuma abin da ya fara a hukuncin sannan ita ma kotu bata ce a mai da ni ba ita kotu ta ta yi ba ta mai da mutumin da yake ciki ba misali kotu tana kallon ka a matsayin har yanzu haka ta faɗa gaban ita wacce haka ta faɗa haka kotun ta ce so kotu ta ce in ta maida mutum da kora ta aka ce sun maida. da ni su kotu ba su ce sun maida. da ni discipline su abin abin abin abin disciplinary procedure ce kawai za a duba kuma zai iya yiwuwa an yi laifin da suke cewa an yi zai iya yiwuwa ba a yi laifin ka su a matsayin kotu a ishu din kotu a abin din kotu kawai sun yarda cewa eh gwamnati sannan a cikin hukuncin kotun fa sun faɗa cewar shi kansa wanda yake kan ya ce bai kira kansa acting chairman ba haka ya gaya kotu kuma kotu ta yi taking judicial notice na wannan abu kuma baya faredin kansa shi dai yana nan yana yin aiki irin nawa domin kada gurin ya tsaya kuma haka kotun ta ɗauka so saboda haka magana kake yi ta wato wato wato ba wanda ya ce mai damgoyi abinda ko ta ce muyi ne substantive ciya wannan kuma wanda ya sai kare ta sai dai ta kwafi hmm. to uh, wani zai mamaki sai kuma yan sanda hmm. da aka ce ba su da hurumi akan abubuwan da san an turo min yan sanda an yi waye an yi waye aka ce abinda yan sanda suka yi min na kame daga Abuja zuwa Kano babu justification babu justification sannan kuma legal justification sannan suka ce kuma impunity ne kamar irin jiji da kai ne mm. sannan kotun ta ce ka su ƙara shiga harka ta kwata-kwata wadda ta dubenci wannan harka aiki mm. so ne to uh, wani zai mamaki uh, tun da farko an san ka makusanci ne ga gwamna uh, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya baka wannan kujera da kuma duk wani ƙarfi na gudanar da aikinka ba sani ba sabo an ga yadda ka dinga ɗaukar matakai tun daga kan abin da ya shafi harkar masarauta akan harkar da ya shafi masu gidajen mai da makamantansu dai ba tare da gwamna yana sa maka baki akan waɗannan ayyuka ba menene ya faru daga baya kuma wato gayyata watsi tsakanin ku da shi to gaskiya ba haka bane <laughs> ka san an ce dauda gora a ciki ake shin ta mm. ko a wannan lokacin yana da challenges amma challenges din ban bari sun yi overpowering din abin da zan iya yi ba bari sun yi galaba akan ka ba yawwa mm. ɗan siyasa zai fito ya gaya mutane bond of maganganu amma Allah ta lahir kashi 90 bisa ɗari na maganganun da ƙarya ne kai eh, Aliyu ka tambayi kanka ya za a yi a ce in dai wannan ƙanshin ɗan goma na gaskiya ne amma a ce lokaci ɗaya saboda accountant an ki karɓa accountant to mu ɗauka ma a on normal sai aka kawo ma'aikaci sai na ce ba zan yi aiki da shi to me za a ce dole sai zai? amma ba doka ce take sa a kawo maka ma'aikaci ba musamman a irin wannan guri ina tunanin ai ya kamata a ce akwai mai kula da harkokin da suka shafi Ali saurare ni shugaban gurin shine chief executive officer kuma shine chief accounting officer a haka dokar gurin take ai wani doka yanzu ba nema na suka ce suna yi ba me yasa suke tambaya ta me yasa ba zai suna bai accounting na nan lokacin ba ka gane hmm. kai ne chief executive officer kai ne chief accounting officer to kai zaka zaɓi wanda zaka yi aiki da shi kai kuma zaka yi discipline din wanda zaka yi aiki da shi duk mai hankali wanda yakin mota ya san wannan shirme kawai neman wani a spok screen ne ordinarily an kawo mun ma'aikata ba wai wannan ba ordinarily an kawo ma'aikata da halitta amma ce wannan ake da shi dole to ya zaka to yanzu ya ce ran ga mara shin kunya ba sai zauna aiki da shi dan dole kalmar ka ja layi abinda na fito maka da shi a nan kake so ka kauce shi ne dama can akwai matsala. wallahi duk wani aiki da muka yi babu wanda ba ya try da duka duk wani aiki da muke gani wanda kake ganin cewa an yi aiki sai dai in gari ya ɗauka sun jijji labari sun jijji labari to sai ga an canja narrative din kuma sai ga an koma an zo ana yabo amma duk ran da muka fara aiki za a je a neme su kuma za su kira za su kira waya sun tsaya da kabata mukami ne ku karbi kayan ku duk ran da kuka dama ku karbi kayan ku akan haka nake saboda haka sannan sai wannan da ka tsallako da kake cewa dama an ban dama mutane suna yaudarar kansu to shi yanzu wannan ana ji dama haka kenan ya fito ya faɗa ce an hana ji dama ko waɗanda suka zo daga bayana damar aka hana su alhaji kwanya ce ka gani kwanya ce menene tun da na zo na karkar dokar anti corruption sai ne masa reform aka gyara ta yawwa ban gyara dokar ba me tace me tace dan da na rubuta yaran doka falali fala ni fala fala eh. Eh, yana yana yana sai ce yanzu mu gyara maka doka yanzu ma kana tashi mu gyara maka doka ba mu san kowa za ka kora a Kano to tun da yanzu muna under rule of law rule by the law kenan mm. doka ce take hukunci ba wai wani mutum ya zauna gingirin shine shine ba a yin wannan malaka'un yanzu to irin wannan na fahimtar ilimi ne ya aiki sai na dauko dokar sai na ba ta kimar ta sai muka ga cewa to muna buƙatar operation department muna buƙatar legal duk babu su kafin su mm. wannan mutumin da ya zo ya zo ya a ce a ce a ce a ce eh, eh, a ce guri babu DPM ni ne na dawo da DPM kawai ban bashi ansa ba ni ne creating DPM da DAX ke da shi ni ne na mai da DAX because dokar ce ta yi secretary legal advisor kuma sanda na zo babu secretary legal advisor ni ne na mai da gurin ya zama secretary legal advisor yadda dokar ta faɗa akwai shi kuma tunda dokar ta ce shine chief administrative officer to ba za ka kawo kuma director ba admin and general services zai zama karkashin wa sai na ce to shikenan mu samu director personal management muka yi magana da head of service haka muka yi reform din gida sai kuma muka yi magana da police police kawo embedded unit din su muka yi police station a gurin da muka yi waye da komai da duk case da station daji da komai in ka ji za ga hoton tunda kan inspector general police hanwa akwai shi a gurin mun yi kokari mu janye abun da duk wani abu da zai kawo kwantar ba su maka yi akan structure yake har gobe ya ma kasa take amma da yanzu ba irin zagin da bai mun ba to ana yin aiki ba bisa ka'ida ba to shi yazo ya ka'idar mu to ma ka gane mm. ni ne na ɗauko dokar na yi amfani da dokar kuma shine ta bada result din da aka yi. Mm. to amma misali wani zai ce a wace lokaci da aka ce za a kawo maka shi accountant din ka ki karba ana ganin cewar ko zarge zarge ne misali a wannan gurin naku wanda ya danganci na kuɗi shi yasa ka ki yarda a kawo maka da wanda zai dinga kula da harkar da ya shafi kuɗi a wannan gurin ya gaskiyar lamarin yake. Ɗaya a lokacin na da ansa na ce da ganduje yake ta yawo da yau shehu ma'azatin deputy governor har ya zo ke masa accountant general <laughs> zarge-zargen kuɗi ne a tsakanin su shi accountant general din na san shi ne masa accountant a deputy governor's office na san shi ne masa accountant a Gambin House na san shi kuma an bashi accountant general dama dan kai aiki da mutum shikenan kawai shikenan sai a ce zarge-zargen ku shikenan duk wanda ke ma'amala. to ina kuɗin ma suke waye ba da kuɗin nawa ne ake ba anti-corruption din nawa ne nawa ne nawa ne nawa ne running cost ɗinta. Mm, amma suna cewa akwai irin kuɗaɗe da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje da suke kawowa wanda suka shafi na yaƙi da cin hanci da rashawa da makamantansu ba a sanin yaya waɗannan kuɗin ake tasarrafi da su. <laughs> To sai su faɗa su gabawa. Yanzu su ƙasashe ƙungiyoyin masu zaman kansu suna su ɗauko kuɗi su baka kawai ka saka aljihu ba sa ba gwamnati kuɗi. Ba sa ba gwamnati kuɗi zina ba da taimako ne in kayan tallafi in kayan ba sa yi yanzu ba sun zo sun duba ba. Shi accountant ɗin shekara sana shi yake ɗaukar takardu a hilax a je a kai musu a gida goma su je su yi. To tunda zargi ne a zo a duba mana ko barka ji wani abu ya za ka kama accountant wanda shi accountant din subordinate star din yana ka ce waje ya zo ya bincike ya bincike ka jura auditor mana ni na fara auditing din account din anti corruption ba a yi auditing din ni na fara yi da suke magana audit an ko, auditor an ko, ni ne auditing ba a auditing din account so aliyu komai za su iya faɗi zarge zarge za su iya faɗi amma shi wato an ce ciki da gaskiya ba ta huda shi in ka ɗauko duka abubuwan nan kai summing up to in rashin gaskiya ne ma yanzu kamata ya ganta glory ba wai a tafi ana shirme ana cewa misali yanzu wato kotu ta wanke ka da duk wancan zarge-zarge da cewa ai dama zarge zargi ba police suka kaiwa ba ba police suka kaiwa ba to police sun kai ni kotu akan wani zargin rashin gaskiya ne da police suka kai ni kotu akan magana na gaya majalisa ƙarya ne shi ma kuma nayi dariya hmm. cewa aka yi lauya na ya rubuta wa majalisa ya ce ni muhuyi ba na nan na Abuja National Hospital amma shi lauyan cewa ya brief din shi bai ce muhuyi ya gaya min ba hmm. brief din kuma document din da muka bashi sai suka ce a ji a tajin da forgery da doctor ya zo ya own din document ya kuma yadda shi ne Dr. Bayo ya kuma yadda shi ya signing sai suka ce to dole a camu wani abin da za a caje da shi shine aka je aka yi da ƙara akan wai na faɗa ƙarya hmm. da hannun lauya na saboda haka lokacin da suka zo suka yi wannan zarge-zargen ni na kai su kotu shine yake cewa an bashi oda ni na kai su kotu na ce ku zo ku kare kanku wannan abin da kuka faɗa ƙarya ne yanzu bari tambaye ka na kawo misalin wata ƴar fulani ƙara ta kawo ko ba ita kaɗai ba mutane nawa za su kawo ƙara ta zo da ƙara ana bin ta kuɗi 1.3 ne amma bata bar anti corruption ba sai da 1.5 million naira akwai shi a bidiyo ka duba muhi reporters suna ganin shi ko ta babu ba kuma haƙƙinta bane amma da na ga matan nan ba za ta yi abin nan ba na initiating din memo na karɓo mata kuɗi daga gwamnati shine ombudsman hmm. ni na tabbatar a shugabancin gidan nan zan rantse maka da Allah da Muhammadu Rasulullahi kafin ni da bayan ni babu mutumin da zai zo a wannan gurin ba a iya cire naira goma ba za a ba matan nan kuma na yi wonin na ce in kika ba wani kwabo na samu labari sai na ci mutunci to wannan mutumin za ka yi tunanin cewa wai ni mahuyi za a zo a karɓa wasu haƙƙin sun ci hmm. bayan wannan bari ka ji waɗanda yake maganar shi yayi kes ɗin da kansa in 2016 an ce equity at the vigilant not the indolent kuma he who comes to equity must come with clean ka yi shiru da bakinka sai da aka shekara shida sai bayan mutum ya bar office ya yi rashin gaskiya a tunaninka to shi kenan sai da aka bar office sannan ka zo ka ce wai ya taɓa wa wasu marayu kuɗi ko mutanen da kai ka kawo su ban san su ba ban taɓa zuwa gurin nan ba ban je gurin ba ban je ban je abin nan ba ali wannan gaba tana da kyau jilani ban je gurin ba a ruwan sai din ba da ni aka je shine da shi ya je gani shi ya min recommendation duk abin da aka yi kawai ni jan layi ne na bada approval ka bada recommendation gurin nan an ce gurare ne guda biyu akwai na gwamnati akwai na na kasu yan land da suka zo cha suka mutane nan su ba su da guri abu hmm. ni shi kuma yan sisi suna da guri nace je balloon yazo ya balloon yace gurin su je kai dubu ɗari takwas nace hakimi je ka biya su dubu ɗari takwas da bai biya su dubu ɗari takwas ya caji ya kawo na bada approval aka je aka caji hakimi dawo nace ku zo ku biya sai ku biya kuɗin gwamnati har yanzu record din yana police station a a CID aka zo aka na ce ai gwamnati forfeiting din 5 million naira aka su kuma na ce daga 2008 a basu naira miliyan uku ya ba da recommendation a kai shari'a court a musu a musu abin aka kawo kudin nan a draft aka saka aka kawo kudin nan a bank draft aka saka to so da haka eh, eh, wai a wannan bank draft din da aka saka account din gwamnati shine mu huye laifi me yasa ya saka account din gwamnati ban taba ganin wato dakikanci da shirme irin wannan ba kaka jira wannan gurin mm. in na ce maka dakikanci ina nufin dakikanci alhaji ko su police zaka duba ai kunya sun akwai aiki da nayi ita hukuma ce ta yi akwai aiki da nayi ni nayi to in wani abu nayi wanda yake inda zuwa ne dauki kudin su na saka aljihu amma duk wani abu da na aiwatar a wannan gurin hukuma ce ta yi mm. shine abin da ya kamata a ce ka gani to in ka ɗauko sai ya ɗauko wannan da aka je gurin ba su da hujja mutanen na rantsi ma da Allah har gindin da suka biyo suka bana suna bana hakuri to eh, eh, eh, honorable muhimma gajiri mun gado wannan gaba bayan waɗannan abubuwa sun faru sai aka ga ka fice ma daga jam'iyyar APC tunda a baya ka ka fito da niyyar fitowa zaka dama ba APC nake eh to ai ka fito da niyyar zaka fito takarar gwamna mm. sai ka tsallaka jam'iyyar PDP daga PDP kuma ka kara ficewa daga cikinta ka koma jam'iyyar uh, NNPP mm. wanda ana aka baka mukami na abin da ya shafi harkar tsaro na takarar uh, honorable ko kuma injiniya Abu Kabir Yusuf me yasa uh, ka ɗauki wannan mataki ka fice daga wancan tafiya kuma wasu suna ganin cewar ka rasa gurbin zama ne a siyasance shi yasa ka yi nan ka yi nan ka yi nan. Jama'a ba ni kai nan na yi nan ba ko? duk yan siyasa da zai Kano ko Najeriya waye bai nan ne mu dauko yan takara in ma mutum bai nan ba to ya canza ya canza sheka mu dauko Bola Tinubu shi yake shi ne ake ganin bai taba daga AD zuwa ACN daga ACN zuwa APC ka gana abin da ke nufi mm. ai dynamic ne mu dauko Atiku Abubakar yanzu da yake shugabanci da yake takarar shugaban kasa PDP wace jami'a ce bai ba yayi ACN din mm. ya zo ya yi ya ya yi APC ya dawa PDP ya koma ya fita daga PDP ya koma dawa PDP haka ne to mu dauko yan kana wani bayan shekaru wace jami'i ce ba ka gane abin da ke nufi so shi sa nake so in gaya maka wato ni na yadda ni matashin dan siyasa ne na yadda ina da magoya baya na yadda magana ta tana tasiri to duk abin da aka faɗa a gurina ba damuwa amma ka kalle ni ba zaramin dan siyasa amma ni dan siyasa ne wanda ba a so kamar ya ba a so yawwa akwai vested interest me ba san me ba sar vested interest kamar kana da wani ba ni ba eh, akwai mutanen da ake kiransu vested interest akwai mutanen da suke da wata bukata ta musamman wato su bukatar su shine a ci gaba da da bautar da al'umma to su kuma ba sa bukatar mutane irin mu yi magaji duk mutumin da zai je ya daga hannu ya ce abu kaza da muke ba daidai bane za ka rufe kofa da mutum ya ce ban yadda ai kaza ba to wannan mutumin ya saba da product ai an fi so good table manners shine in in kana ci if you are eating don't talk so good table manners ka zauna a table ka yi shu. ni kuma za a shiga da ni ana ci in ce ban yadda ba ba za a ce wannan na, talaka ne wannan na kaza kaza shi ne kawai na ka zo ka dauka in ka dauka a ANPP kura ta aka daga party din a na dawo ACN ACN ma ja ta da APC daga nan kuma sai na zo APC APC APC in ba da kura ta aka tunda me rage an suspended ɗinka an zo gida ana ci maka mutunci an gaya min jam'iyyar da take da hankali in dai na san kana da amfani a gurinta za ta maka wannan abu kuma yanzu wai suke tunanin a ah, dawo gurin su na kuma a PDP ma bi na aka yi aka frustrating dina ta yaya aka bi ka PDP a ah, wannan kuma dogon turanci ne program ɗinka ba zai abin nan ba amma bi na aka yi frustrating akwai mutanen da ai na faɗa PDP bi tara bayan lokacin hmm. akwai PDP NPP eh, hmm. akwai PDP APC ko kuma PDP gangadujiya da PDP bangwasiya wannan make no mistake ko ka yadda ko baka yadda ba tsarin kira to ni aina ma kwatantawa kaina na yadda ni a mai man of probity a mai man of prudence and integrity domin da in je ina wannan mm. ai gano ne daga baya ce na dauka da gaske ne akwai waɗanda suke aiki kuma har ma daga baya a gwamnati tunda ni na cikin gwamnati ai na san cewa akwai wanda suke zuwa sun ma zo guri na da Allah kai magana mu ne muke mu'amala da gwamnati kaza kaza kaza dan ai mana kaza a lokacin sun zo to na san suna aikin amma na dauka yanzu tunda da sabo a baka zuba za su tuba amma daga bayan na gane cewa ba tuba bane tuban muzuru ne kuma suna wancan tsarin kuma ana zuwa a gaya musu ga abin da za sai na ga ai isa bad product kamar ka gudu ne baka tsira ba so shi yasa ga cewa gaba ɗaya na ji janye ai PDP ta ban takar sanata na ce zan ba ka gani ce ba zan ba takara ce maka fito mun dauka daga siyaki ba wai takara kan guru ko mushirin ba ni abin da nake so mu zo mu hada kai mu kawo to ga kai yanzu a NNPP konkwasiya duk wancan gashi kuma da aka ga cewar a baya kai wa yan konkwasiya hmm. daga baya yanzu gashi ka shigo cikin ta kuma har an dauki mukami na musamman an baka a wannan tsari hmm. me zaka ce dangane da su wane wa gashin kuma a konkwasiya an zaga in baka da ita sai in baka ansa ya ai tambaya ne kuma na san kana da amsa to to to yawanci perception ne yawanci perception ne performance ina a gwamnatin Ganduje ya taimaka wa gwamnatin ta samu rating dan kunkusiya ba zai ji daɗi ba mun yi kes din kayan masarufi dan mm. kunkusiya zai so a ce gwamnatin ta ce ta wannan mun kes din gidan mai dan kunkusiya zai so muna yi wa mutane adalci shiga rediyo suna kuka suna faɗi dan kunkusiya zai so amma an ka ko ratio din mutanen da na yi aiki a kansu mutanen gandujiya sun kai kamar kashi saba'in bisa ɗari akan waɗanda suke tunanin su 'yan kwankwasiya ne kuma mu fara lissafi za mu iya fara lissafi hmm. ka gane idan ka ce ma na binciki mai martaba tsohon sarki sun to ai wannan sarkin ma na bincike shi wannan takardar ma wannan zuwa ya gama riga a kan kesin sarki na yanzu me fara wannan lokaci a a ai kowa ya sani kesin gandun sarki sharada gandun sarki na na na na, na dorai hmm. kowa ya sani a lokacin da muka kira waɗannan mutanen da suke magana cewa wai an karbi kuma dala dubu ɗari hudu da goma suka karba na cin hanci suka je suka ba wasu manya kuma su ma suka ɗebi nasu kuma yanzu aka kira su don ba kunya ba tsoron Allah ake son wai a da musu da wannan kuɗin kuma ni na gwada musu cewa na san me nake su a tunanin su mu ya da wannan kuɗin i know what i'm doing shi yasa na ce musu ga inda kuɗin ku suke shi da ma transparency da accountability shine transparency kai abu a buɗe accountability a tambaye ka kai bayani shine ba kawai alaji in ka iya ka huta so da haka ni ban yi wani dan gwangwasi a gaban gashin bawa akwai dai wanda suka ara suka yafa mm. amma bari in baka wani misali wanda za ka gane cewa ban da faɗa da yan gwangwasi a ko a wani lokaci duk adawar da gwamna da da da da tsohon gwamna kuma dan takarar shugaban kasa ne yanzu da Rabi Musa Kwankwaso yayi yake yi da wannan gwamnatin da program da yake ka taɓa jin so ɗaya eh, taɓa ambata sunan mu cewa akan wani yayi ba daidai ba a rediyo ko a ina ko a jarida ko a ina in ya taba ambata sunan mu so ɗaya tak ka fito min da shi to ajin wannan da aka cire ni da aka cire ni da aka cire ni da da aka cire ni daga ba aje wannan da aka cire ni daga anti corruption duk Kano a yan siyasa waye magana mutum ɗaya ne kuma da Aminu Ansula shi ya fito ya ce yaron kun bashi kwari kun nemi kaza kaza shi ya fito ya faɗi yadda abubuwa suke tsari ina so in fito maka abin karara hmm. shi wannan aikin dama birgima hankaka ne in mutum ya ga ka zai ga ka shi da dan dutse shi yake ban mu ai amma daga baya shi ya dawo yanzu kuma yake so lalle sai an murkushe ni to wannan shi nuna cewa na aikin da ya dace in kai wannan aikin baka tafi din kawai mutane ba to baka yi shi ba sannan ka gane mm. in yanzu misali yan kunkusiyar su kadai suke iya fitowa ba shi a da su suke iya fitowa da akai abin da ba daidai ba a kaina suka yi magana mun yi musu ya kamata su fito su jubilate to amma suna ganin cewa kamar daga dalilan da yasa wannan abu ya faru a kanka shine kunnan kashi da kake yi misali ba a faɗa maka magana wadda ya kamata a ce ka bi sai ka ka bujire ka ce ba za ka bu ba Kunnan kashi eh, kamar yadda kamar yadda suke faɗa ba akan gaskiya za su fito su gaya maka akan menene ne kunnan kashi hmm. ni kuma sai in gaya maka dalilin ne sai ne kunnan kashi amma ka tambayi mutane akwai wata ma'aikaciyar da ta gaya min lokacin da aka tuwo anti corruption aka dinga tuwo musu hotuna sai ya yi muku kaza bai da mutunci baya da saurari kanta sun suke cewa ciyaman mutum bai matso da kai ba mai matso kusa da kai ba zai maka mummunan zato kafin ka zo duk an kaɗa mana ciki amma a ciyaman ɗin a ciyawomin da muka wallahi you are the most easy boy you are the most easy boy karamin ma'aikaci zai zo bani shawara lazin ɗauka amma ni matsala ta shine ba na son abu wanda ya jibinci haƙƙi kuma haƙƙi na mara ƙarfi wani ƙato daga nesa hmm. ya zauna ya buga min waya ko ya ce a kira ni ya ce kaza nake so a yi ba zan ba wasu lauran ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an hmm. to Allah ya bani wannan ni kuma na san Allah zai tambaye ni hmm. kuma hadisi ya kara gaya mana bar aminku min karin fali ya garu biyadi fa illa mai sadifa bi lisanihi fa illa mai sadifa bi qalbihi wa zalika al arab al shi yasa da Allah ya bani wannan tool din sai ne amfani da shi ya ce duk inda yake min kai na so shi tabbas ina da kunnan gashi in ka zo ka ce kaza za a yi zan ce ba za a yi ba hmm. wannan na da wannan amma akan abin da ya jibinci gaskiya abin da ya jibinci abin da yake na ba daidai ba to ni an ce faɗa da gaskiya tsoro ne ni matsauri to kafin mu je ga sakonnin masu kallon a daidai wannan lokaci eh, yanzu dai ta tabbata har yanzu kai ne shugaban hukumar anti-corruption according to the court kwarai kuwa shine tsarin doka hajji ba haggata in fact ina ma zaune za a rinka yin alat Mm. Mm. To akwai Muhammad ah, Hibzullahi yake cewa ina muku fata alkhairi ah, tambaya ta gare shi shin yana da sha'awar tsayawa takara a nan gaba daga Muhammad ah, Hafizu Alhaji Lawa. Wallahi muka samu mutanen da za su yi abin da ya kamata abin da ya fi damu na yanzu shi ina son koma noma. Mm. Ina da sha'awar noma amma in muka samu shugabanni wanda za su yi mana adalci wai me nake so ai nauyi ne. Yanzu da kawo hadisi kullu kuma yau kullu kuma sauran arewaci. Mm. sannan Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani in zaka yi hukunci tsakanin mutane kai hukunci da adalci hadisul qudsi Allah ya ce eh, eh, inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altahu bainakum haramu fala tazalimu Allah ya wannan wani hadisin yake cewa eh, ita gida wata mazlumi ko wa inna mm. hatu min al-gumam qala Allah tabaraka wa ta'ala an sunannaka wa law ba'dihi ka ji tsoron to wai kai tunanin shugabanci wai dadi ne ba dadi bane alaji mm. in Eh, eh, shugabanci nauyi ne to ni kuma ba wai ya dame ni amma idan babu waɗanda za su yi to muna nan zamu iya shigowa mu to akwai Amin Muhammad Musa yake cewa barkanku da warhaka tambaya ta shine wai yaya maganar kuɗin malamai da aka yanke na Alibaba wanda an tabbatar da hakan ta faru amma ba mu ji an yi komai akai ba har ka bar kujerar ƙarin bayani nake bukata to gaskiya inda zai adalci hmm. ni na san yanzu ba wanda ya isa ya kira Alibaba a wannan anti corruption a yanzu a yanzu haka ba wanda ya isa ya kira shi wallahi kai ba alba ba ssa ba sa iya kira hmm. ssa ba sa iya kira shine kunnan kashin nawa aiki da kake magana yanzu senior special assistant kaje ka kai karasa kuma ka tambayi duk wanda suka kai karar jami'in gwamnati yanzu an kira mutum daya ko local government chairman a wannan lokacin mun karba kuɗin su mun mayar musu ba kuma alibaba ba ka je ka tambayi duk wanda suka zo na yake ya fi dubu talatin wallahi azimu duk wanda ya dawo da kuɗi wallahi ba na tuzarta shi hmm. ai shi Allah shine ai eh, wata aya take gaya mana da mu mu'mini ko alladina eh, eh, wannan a ƙarshen dai aya take cewa wal kazimin ga wal afina al nas ko mm. to ai Allah yana son masu afuwa ga mm. zama da cewar ka yadda cewar za ka iya afuwa za ka iya al'umma afuwa na ce maka mace fa ta zo ofis na ta zaki ni ta ɗauki hoto na da waya tana yin maganganu har 'yan sanda ta zo babu da 'yan sanda mata a lokaci. za ta zo genesis da na kawo 'yan sanda mata a gidan aka je aka zo da 'yan sanda amma wallahi ban bari an taba ta ba kuma da aka yi ta kotu suka yi mata tara wallahi na biya tara shi da dama karfi shine ka tabbata kana da karfin da zaka iya danna mutum da karfin tsaya to sai ka hakuri shine hakuri to kai Usman Yunusa dan goro yake cewa sala eh, me yasa yi magaji ya koma bayan kwankwaso shin hakan yana nuna zai taimaka kwankwaso da wasu muhimman bayanai akan wannan gwamnatin ta kwankwaso baya bukatar muhimman bayanai ila duk muhimman bayanan da sani kwankwaso ya sani shi ma da hanyoyin su kakkamanta minista minista ne na defense sannan shi kansa abban yana da hanyoyin bayanan sa je kibiyar jiya na ji ya gaya masu grant to kila wanda suke ganin cewa abubuwan da suke a duhu ne kaga abu da yake hmm. amma ba magana mai amma mu yi zai amfani da kwakwalwarsa irin wanda yake saba yi wa al'umman Kano aiki a tabbatar da cewar duk wani mutumi da ya haɗi kayan mutane to an masa jiddu hmm. dama shi daɗin aikin gwamnati shine zagaye kwankwas ya taɓa wani labari a can baya hmm. yake cewa da ni akwai yaron da suke zama da shi ake yin mitin abin da ke faruwa shine kamar irin wannan assumption din kaga wannan director nawa ai da shi aka da shi ake da shi a cikin hukumar yana kam ɗinka a eh, baya a cikin hukumar ki saboda haka yanzu da aka kawo shi an kawo shi ne ana ganin ai shi shi ne san sirri ba zai fito da laifi mm. to shi sai ki ta maka mai kamo ne kamo ne kamo ne to shi ma wancan haka aka to haka akwai kudin gudan da aka yi zabe da su da aka yi waye da aka zo sai aka mayar da su to shi yaron bai ma dauka a mayar da su ya dauka kawai shi shi jagora ya dauka ya saka aljihunsa mm. ana zuwa sai gashi a cikin transition committee kudaden ya fara tambaya kaga abin da ke to saboda haka eh, saboda haka ita gwamnati dama juya wata abin da zaka wannan kawo wannan misali. ai Allah ne faɗa wa tilkal ayyamu da dawo habin to ita ita da ne ku juya su Allah yake yanzu su suke yi su suke damawa su suke yi bayan da zamu da su kuma bayan da zamu iya yi tunda mun ba su amanar amma magana ce ake yi ta 29 ne da izinin Allah mm. duk wanda yake bin bibiyar siyasa ya san cewa wannan mutanen ya masu tsaya wallahi misali kana ganin cewar gwamnatin da ta baka wannan mukami Eh, yanzu kana da ta zo ƙarshe gwamnati ta bani wannan mukami wannan mukami ayo ai ko ai kundin tsarin mulki ne ma ya tada abin da ya rage yanzu mandate su wa suke bada mandate al'umma mm. kuma al'umma ni na sani ina cikin gwamnatin tun a 2019 mutane sun mana hisabi sun mana hukunci kuma da aka dawo ba a canza ba ba a canza ba tun a 2019 al'umma da suka zo Kano kusan yan ruba ya ke ganin kamar zai samu problem ya kuri malamai ya waya clear Uh, badaru a jigawa amma mufa da yaya dutse dutse a zage ba <laughs> ka tsallake so ka zo ka ce yanzu wannan abubuwan da ka zo sai ka rubanya su kuma mutu haka kake magana cewa yana eh, nasara sai zagi gida ni ba takara da daya ba alaji an zo ai ba su ne nasaran ba ai talakawa ne nasaran so mm. shi sa nake maka zuwa 29 karawar karawarwa za a buga ana uh, buga karawarwa mm. an wuce gurin daga nan kuma sai ga kamar yadda Allah ya alƙawari wa tilkal ayyam da Allah amin nan su kuma al'umma sai zo su bibi kadin amana da suka ba ne zama amana aka bani ake ta bibiya ta ake mun shari'a ake waye ake waye ake waye babu malafin ne masa ake to yanzu su wannan baka bukata makahon ya lalaba zai gani to da ƙarshe a cikin minti ɗaya menene sakonka ga al'umma da kuma wannan hukunci da aka yanke to na farko dai alhamdulillah gaskiya ta yi halinta tunda ai kokarin da ake ta yi shine a fito da laifi a ce mutum bai kyautawa na biyu kuma da daɗin da na ji shine da suka fito suke karetawa al'umma yanzu suna da inside knowledge na cewa to waɗannan mutanen fa abin da su ya wuce gona da iri kotu ma za ta hukunci kuma kuna da lauyoyin ku nan amma ku je ku sponsorin wasu ba ta garin yan jarida mm. su zo su rinka wai rubuta ƙarya ni yanzu ko na san da su nake rigima na san irin maci ɗinsu da authority ɗin da suke da shi da gwamnati da ƙarfin gwamnati da kuɗaɗe da suke da su za mu zo mu yi ƙarya don mu zo mu yaudar mutane no kusan ma hasali ni am not a good liar ma kwata kwata ko a nan gidan yanzu na faɗa maka magana in dai ba ji na gaya maka ka jira gobe na zo zaka ji na gaya maka daidai duk wanda na gaya maka second to ita ce daidai hmm. saboda me saboda in ma kuskuri ma zan yi ko zan yi wani abu dan in kyautata maka to ni ba zan iya rike wannan abin a zuciyata ba zai zama ƙarya ba na yaudar kai na alaji hmm. in na gaya maka magana is coming from my heart to shi sa mun gode wa Allah yau Allah da ya fito da abun da gaskiya ban ce maka za su haƙura ba ban ce maka za su daina abin da suke yi ba amma mu ma ba za mu haƙura ba ba za mu yi lantin ba kuma za mu ci gaba da yin abin da duk za mu yi gaban kare mutunci to masu kallon mu da masu sauraron mu anan muka zo ga ƙarshen wannan tattaunawa a madadin barista mu yi magajiri mun gado da muka yi wannan tattaunawa da shi sunana Aliyu Safiyan Alhassan nake cewa mu kasance lafiya